amurka ta ba da sanarwar ƙarin tallafin dala miliyan 30 don tallafawa al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya inda aika aikar tsagirin 'yan boko haram ya haddasa matsalolin jin kai barkatai wannan ƙarin taimako zai marawa shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da tallafin nau'o'in abinci daban-daban da ma agajin kudaden sayan abincin a yankunan da a halin yanzu ake hada-hadar kasuwanci bugu da ƙari za a yi amfani da wani bangare na kuɗin wajen tallafa komawa aikin gona ga al'ummun da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu tun daga watan oktoban shekara ta 2015 amurka ce ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a kasashen yankin tafkin chadi inda ta yi taimakon zunzurutun kuɗi har dala miliyan 452 ga waɗanda ja'ibar wannan tarzoma ta boko haram ta rutsa da su sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta nuna cewar amurkan za ta ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin najeriya da sauran ƙungiyoyin jin kai don samar da taimako don a kaucewa ja'ibar yunwa kana a marawa al'umman da ke cikin halin su. in za a iya tunawa a baya dai majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewar muddin ba a yi wani abu cikin gaugawa ba to yunwa ka iya ta gayyara miliyoyin jama'a da wannan rikici na boko haram ya raba da gidajen su, sannan a iya samun miliyoyin ƙananan yara da ka iya rasa rayuwarsu kwararru kan arewa maso gabashin najeriya na ganin wannan tallafi na amurka ya zo daidai lokacin da ya dace hassan mai na kaina daga austin texas a nan amurka